hello namiji <laughs> kana ina kai sai neman wayanka nake na kasa samu <laughs> tunda kai sanadiyar wancan auren ya ƙara kuma shi kenan ka ɓace haba a dan Allah kai ka san ba iya rayuwa babu kai kusa ba yanzu ka san nayi wani aure fa a ah, da gaske eh to ina nan layin nan dai ba ka san wancan unguwan ba eh eh to ai gaba kaɗan me ai eh yanzu inda ka taho ka san menene yawwa ka taho min da maganin nan me kyau in nan ka san yana da kyau sosai yana da kyau da Allah ka taho min da shi da miji sai ka zo ina fa jiran ka yauwa yau akwai aiki a ah! shi baya nan Set up. Set up. Set up. Set up. Set up. What? da <laughs> How you, kyau mana. na yi kewanki wallahi. Ba na canza ba? Ah! ba dai kowa ciki. Bashi nan. kai wancan angona ki shege na tun da ya bi ni an ce ya je dan magaram ya je can maradi iya ta cewa dan buzu dan buzu dan buzu ya ce amana dan buzu duk yana nema ya fata min suna Allah radu abin na ke son da ke amarya da kin gaya min cewa kin fito da ba kafin ki arme da ni na arme ki wallahi wancan ai shi yayi sauri yayi hudda yanzu ke ji dadin wancan magani ai matsalar kai wayar ka shiga a'a wani zuba mun je mun sai dabino mm. mun mun sai dabino mun yi haka in ba ya kamre ba ba mu dawowa eh wallahi amma yanzu saboda ke saboda ke zan nemi gidan kama haya na ya eh. saboda wannan mai gidan nawa ya eh. wancan sa ido Allah ah. kai aradu bunzu eh. da ya ganki ya ce wannan mata wannan mata amsakiya ne billahi lalzi kin san da na je mara matanmu bakwai duka sai na ji gaba ta kamar in canja ni ka daina mun maganar mata yanzu dai ka zo min da maganin rike kofi an gama wannan gajeren kofi ne saboda namiji namiji duk kin san adda magana ni na ci gasar ba da maganin karfin maza billahi lazi akwai mata shida wanda duk an yi su haihu sun ki haihuwa amma ni na ha to ke eh sai dai fa wannan mijin na fa eh soja ne samja soja ne ha to bari in sa miki mai dindiga Binsu yana da sami. To amma dai ni kan dan busu miwi saboda wannan ya fi wancan sa ido. Karfe nawa ke dawowa? Eh kaman dai ta manta kaman dai biyan ne koya ne amma dai yanzu dai ina ga bare da yanzu ba. To yanzu shamme wannan kawai in shiga ko ko hudu ne ya samu. Duka. Eh shamme shi kawai. Shamme shi. Dan busu na. Wallahi mu da dabino mun kanti. Da miji da hmm, miji. Shamme shi wannan shamme shi. To shikenan. Shamme shi. Kai. Rambi kam shamye shi kam shamye shi alhamdulillah yaya ya dan sima ya fi wancan karfi to san maganin a samu minti goma ana samun minti goma zaki ji nan dinki yana harba ai na ji jiki na duk ta dauka Allah ko da gaske dan kuzu ajje mun kofi na kar shiga da shi cikin manta shi kar mu manta shi a ci. haka za a yi yanzu burin boye shi a can kar ma ya zo ya ganta a waje alhamdulillah tom kai wallahi namiji namiji namiji ne alhamdulillah bana dai asirin ya yaro ana namiji namiji ba ya sisirara ka billahi lazi ba ta kama ba <laughs> ana namiji yaya ne <laughs> to ai kin san mu ko amaradi irin mu mushi dam ne mushi dam ne amaradi hudu sun mutu sora mu biyu kin ga yadda ake dan rike min nan ja min shi haka haka hmm. Hmm. ja min wannan ku ku an ce ku asirare ya kun tafi hmm. ba ruwan ku ko ah. ta yada kai numfashi kai ga magana muna yi kuma a haka daidai shikenan To ku ai wannan rawanin na ku ai sai ku. Kin san can eh. na so in ci gasa. Mu shiga gamsa. Idan mun yi gamsa. Amma faɗan ku sai ka bar ka ƙara ƙarfi yau. Allah ku. Ai wancan ba irin wannan ba ne. Kuma ka ga ko duk da namiji na so miji na soja ne amma sai a hankali. Allah. Ai yanzu kina ji na da kyau. ni da ke Allah ne haddamu mu kuma ba mu san ranar rabuwa ba ko ba haka ba haka ne yanzu zan koma ban na kofi na eh, ko kara daya na ciki burin dauko maka me ke burin dauko maka waye wannan babantan babantan babantan mutanen da muke yaƙi da su ne suka shigo gidan magani ya kawo mu. ba cewa kai kana sai da magani buru ka gama ɗauki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma duka ta a'a wallahi talla kinga yabba ka gani magani ne magani na batta na rantse da girman Allah ban yarda ba maza shiga ki dauko min basilin rama abin da wallahi na rantse da ah. girman Allah ah. abin da kike yi kenan na fita ina can daji in muna harba-harba da makiya da da fashi da ikke da nafas kina nan kina kina bin aika aika a gida na ba haka bane ba zai da kun ba su lihira ba haka bane ba haka bane ba haka bane a bankina a bankina gashi nan dan dan dan da kyar kika je kika motsa kika je a a bankina billahi lazi dan ka dan na saka dan ka da ko mun wayana alona alona na dan kina ka dan kina wayana eh dan bi ka wayana na Dada do Congwena. Do Congwena. não Dan girma Allah. Aradu Allah wayana. Wayana.